آداب حجه وآداب بالمساء وبعد أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا شاشدني yayin da ya gadan ah, akwai abubuwa kamar kasa akwai wani kuwa zan kira sunansa ne saboda wani dalili sunansa muktar Allah ya ce wa annabi fa in laka idan ka kawo dalili ka kawo ka ga su karba maka ba sai ce fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum ka sani ko mutane sun koma bin sun zuciya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man adallu wane ne mafi bacewa a hawa ku bi ghairi hudun min Allah irin wanda ya koma bin sun zuciyarsa ba tare da bin shirya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine a ɗaya daga cikin misali da nan baya ku duba lokacin da suka ce babu abu akwai abu muka ce babu a muƙabilin abin da muke tsammani za ka kawo abin da yake tafihi maganar da fada ittifaƙin malaman hadisi a tsarin su irin wannan tsarin mutumin da ya rayu a ƙarni na ɗari shida ya faɗa maka ya ce sahabi ya faɗa babu inda suka haɗu ka san maganan ƙarya ce amma haka suke ganin a'a ga wani dalili sun samu mafi yawancinsu ban ce duka ba mafi yawancinsu ba su da alaka da ilimin hadisi yanzu suke koyon wani abu daga gurin mu da haka abin da muka tattauna da shi ya yi ta kokarin ya ce mu akwai wani indin da sauraren shi kuma la ba lokaci abubuwa sun manyawa nace kuma ni yanzu a shekaru na da kwarewa ta gwargwado a harkar karatu da karantarwa na fi karfin wani mutum ya ce man in saurari wani sai dai wanda kawai nake ganin ya dace in saurare shi wanda na ga bai dace in saurare shi ba to ba zan ɓata lokaci na a kansa ba saboda ka'ida na fa'an mazzabar Kawo maganan cewa gashi an ce makama ta kullum an biya a aliyyatu makama abin abuwa a halawa a kuskuren maɗaba'a ne a wannan maganar ita kanta ƙarya ce don hewu tijjanin ba ma wani dalili a wajen Allah na ƙwar'ani ko sunna da ya nuna mutumin kirki ne kamar yadda nagartar sahabbai ta tabbata iya abin da za a iya shi ne a yi masa kyakkyawan zato ballantana ma a ce kullul auliya'i dukkan waliyan Allah maqamu abul abbas a'ala wa akbaru ɗaya kenan sannan sai na ɗauko cewa idan an karanta wannan karatun yawwa kana gani da kyau gashi yana zare maka ido ka san rubutun warshi ne to wannan baitin da muka kawo sai suka kawo wani baiti a baya suka ce ai ga aitin shehu tijjani yana faɗar kaza kaza kaza kaza wannan one wannan karanta ga shi cikin mulkin mulki matsayin da annabi yake da shi ba za a auri matan shi ba wannan karatun kaya ta ta kaya ne bayan ya tafi an samu wasu su gaba da girmama kabarin shehu usmanu girmama wadda inda yana nan inda yana nan ba zai yadda da wannan abu shekul ismail bin taimiyya a cikin majamu'ul fatawa ɗin shi a mujalladi na ashirin shafi na ɗari da sittin da hudu me yake faɗa cewa yake fadilul musulmi na addinin musulmi sai yake an gina shi ne ala tiba kitabin lahi wa sunnati nabiyyi akan bin littafin Allah da wa عليه الأمة da abin da al'umma suka yi ittifaki a kan sai ya ce fa hadihi wa'annan uku hiya usulun ma'asuma sune asali guda uku wanda Allah ya tsare alqur'ani sunnar manzon Allah sai abinda malamai suka yi jima'i a kansa sai ya ce wa mata nasa a cikin ummatu duk abinda al'umma take sabani da ni da kai ni nace kada kai kace kada. sai ce ruddu ilallahi wa rasul a mayar da shi zuwa ga Allah da manzon Allah Ina a mayar da shi zuwa ga alqur'ani dawa da sunna kaga shekul islam ibn taymiya shi ya yarda shi akan kinkan shi ba tsararri bane wanda Allah ya tsare shi ba zai kuskure bai faɗa maka haka ba sai ya ce wa li ahadin babu wani mutum da ya isa an yunasaba lil ummati shakhsan ka zo ka kafa ma mutane wani yad'u ila tariqatihi kana kira zuwa ga dariqar hanyarsa wa wali wa yuadi alaiha ka gina so da ke akan ta gairan nabi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ibnu fi yake babu wanda yake Thank you. da soyayya a kan hanyar amma ku duba ku gani yadda harkar da zai take inda yanzu babu ahli sunna za a ta zo a tashi da ta yi nuna gari ta tayi na kullu da ko da cewa wal ali alaiha ghairan nabi sallallahu yace wala yunasibu lahum kalaman yuwali alaihi wani bai isa ya ɗauko wata magana ta wani ya kafa ma mutane ba ajiye ta ba amma sun ta ko ɗari nan sun ta yanzu a cikin gaba da siyayya sai yake fada kawaris da kake ganin su inna ma ta'awwalu ayatin min al sun fassara ayyun qur'ani ne ala ma taqaduhu akan yadda suka kudirce shi wa ja'alu man khalafa zalika kafiran liqtadihim suka kudirce cewa wanda isaba musu kafiri ne wanda ya saba musu kafiri ne suka kudirce ainihin wato haka akwai an dawo da tsayin akwai mai yanzu babu gaba da an dawo da tsayin sai generation yana da kai kafin shi eh. da haka yake maganan cewa wato famanista da'a ya ce litiƙadihim annahu khalafa alƙur'ana saboda su a itiƙadin su mutum ya saba ma alƙur'ani sai ya ce da'a duk mutumin da ya a akwalin wasu maganganu laisa lahu aslun fil qur'ani ba su da asali a littafin Allah wa ja'ala man khalafa kafiran yace kuma duk wanda ya saba masa kafiri ne sai ce kana qawluhu sharran min qawli al wannan magana fa ta fi sharri akan khawarij wa yajibu an yu'lama ya kamata a sani anna umura al-ma'luma min min din al na addinin musulunci la budda an yakuna al-jawab anna amma yu'ariduha jawaban qat'iyyan la shubha fi dole a samu jawabi wanda yake kafadi wanda babu shubha tattare da shi wannan shi ne wannan shi ne ka kashe wancan ne ka jona ne an gane to wannan shi ne ƙa'ida sai yake cewa wannan ita ce maganin shekul islamu bin taimiyya to yanzu kun ji maganin shi ibn taimiyya da i akan wannan zancen to amma me nake so in ce yanzu wannan maganar da shekul islamu bin taimiyya yi a nan wajen shine ga wannan littafin nashi addurratu alkarida a wannan alkudu suriya ba littafin sa bane ke littafin ibn abdul hadi shekul islamu da ya zauna a cikin har su ba tsaye na ƙarshe a nan allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki lokacin da shekul islamu bin kimiyya ya rasu sai zamanto hatta waɗanda suke abokan hukumarsa ne sun gane cewa an cutar da shi yasa na ƙarshen nan kafin ya rasu gidan ƙasa aka haɗa aka haɗa saboda yana karantar da mutane duwanda wanda aka tsare a kurkukun da ibn kimiyya ya sake fitowa sai a yana da nan gidan shi wannan ta sa lahabar ƙarshe sai zaman turi turijiya a kai a ƙasa aka saka shi cikin sai dai a nuna musu a nan shekul islam ya ya rasu lokacin da ya rasu sai mutane suka fahimci cewa lallai an cutar da shekul islam bayan da ya rasu sai aka yabi shekul islam ne ibn abdulhadi da ya taho sai shi zai tara yaban da aka yi ma ibn taymiya kun ga littafin ku gane masu saurare ba fa ibn taymiya bane ya rubuta littafin ba maganganu bane wanda shi yayi a cikin maganganun nan da ke cikin wannan littafin al'ukudu duriya din nan akwai maganganun da dama na ɗan bid'a ne sun yabi shekul islamu bin taymiya kai akwai maganar da da ka ji ka kasan wanda ya yi ta ba tarbiya ba ke ta ahli sunna tarbiya ta tabbata da ya kamata da mutum sai tsarawo ne ta fara kan ni ba ɓarawo ba ce. so daga bayan ka ce kai ma barawo ne amma na ce kai ɓarawo ne ka ce to ai kai ma ka saci kaza lokaci <laughs> kaza lokaci kaza kaga ga wanda suka san abin da suke abin da kai ka tabbatar wa da kanka cewa kai ɓarawon ne tukunna to abin da waɗannan mutanen suke yi idan muka kawo abu yanzu ba sa kora abin su ce abin ba haka bane babu sai su sai sai su aji ko ba a lissafin ku an an to daga ƙarshe muƙaddara a ce masu guna abu da hajji su faɗi magana muƙaddara abinda duk ke cikin littafin nan na kusakurai ibn al-qayyim ya faɗa kai muƙaddara ɗin gurungu uwa uba ibn al-qayyim ne duk abin da ya saba ma alƙur'ani da suna manzon Allah da ijma'in malaman da shi ya faɗa a nan wajen to ban ya ce shi ya shi ne kuma shi ibnu taymiyyah ne ya faɗa yanzu abin da ya rage muna jiran wanda zai fito ya shi matsayin shi jani da aka fi shi kuma yana da matsayin annabi a rabbin alakara wanda zai fito ya ci wannan matsayin wannan maganan ina faɗa muku na rantsi da Allah maganganun da ke wannan suka saba wa sunna ko dan jami'an nan yi ibnu taymiyyah nan ya tafi ko da ba da tafi dan Allah bai aiko mana ibnu taymiyyah ba annabi Muhammad ya aiko wannan magana ce da yake fadilul muslimin mabniun ala tibai kitabillah wa sunnati nabi addinin musulmi ya ke ne a farkon littafin Allah da abinda na biyu maganganun da kuke gani da saba wa sunna waɗanda suke a zamanin shi waɗanda ba sa kan sunan ne dama suke waɗannan maganganun na uku muƙaddara ma ibn taymiya shi ya faɗi maganar maganar kuskure ce ban yadda ita kuma za mu bauta ma Allah ita ba sai ko kun ɗauka cewa ai mu nan hannu abu na uddar da dawo hasadu wa hankita shi ya faɗi wannan maganar yake fadilu nas alati ba kitabun nas wa sunnati addinin annabi ya ce ne akan bin alqur'ani da sunna wa mastafaqat alayhi ummah yake fa hadihi fi usulun fa hadihi thalathatu fi usulun ma'qul wannan uku da Allah ya kawo wannan sannan yake duk abin da al'umma sai sabani akan rubutu ila Allah wa rasul kamar yake walaita li ahadin an yunzila ummatin babu wani mutum da ke yi wa mutane wani yu'adi ila tsari ya zo ila tsari ta kira zuwa ga hanyar ويوالي ويؤادي عليها فجنة سيئة لسوء غير النبي صلى الله عليه وسلم أن بشيء كأن يدفع wannan shi ne abin da mu muke ce muka ta dawo a kai da haka yanzu ni na fito yanzu na faɗi na farko ba shi ya faɗa ba na biyu ma mu kaskala shi ya faɗi waɗannan abinda ku kuka tsaya kuna ji kun ba malaman ku kariya maganar da ke tsarar da kitin mustapha bi burutu cinikin ya haɗu da annabin zaɓi ya tattaka yin garaji ya ji wajen annabi ku ba ce kuka kuskure ba ne ku sai ba a gane ba ne sannan kun kasa fitowa ku bayani da za a gane bayani wanda ba na wayo ba ba na kasara sannan magana ta ce ibrahim ya ce ra'aita rasulullahi jaharan mai kazatan buhari ka ya ga annabi da ya yasa fa huwa zan Allah yasa duk wanda ya aikin hajji ya ce ta kokan shi ya dawo walim la yace don me wa ainihin yoma kai shine ma ainihin annabi Muhammadu? sai wani yazo zai rena hankalin mutane sai ce wa ainihin nan kamar idan ruwa ne famfo don saboda duk sirrin annabi ya taho ai akwai abin da kamar yadda ake awar girmama ma'anar a babin ladabi amma mu kalli usulubin ƙar'ani kafin Allah ya fara wa annabi magana babin ladabi da tarbiyya shi shehu ibrahim din ya yana a farko neman saboda haka yanzu maganar abinda duke cikin wannan littafin al'ubu zurriya na ibn abdulhadi ko ibn taymiyyah nan ya rubuta shi duk abin da ya sabawa maganan da ya shehu tijjani aka ce sai ka ji wani renin sallallahu wai shi ya fada wa shi tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira yana da matsayin annabi arba'in a to da ka yanzu kuma Allah bai bautar da mu da bautawa a shikaru da mutane a'a mu dalili nake yi shi yasa in kana da dalili akan abu mu bi ka in baka da dalili mu bi ka magana ta ƙarshe da zan cike da ita in kana da dalili mu bi ka in baka da dalili mu ajiye ka dan Allah ba zai tambaye ni kai a kabari ba amma tambaya ta farko man rabbuka man rabbuka magana ta ƙarshe da zan cika da ita zan cika da wasu baituka cikin shiriya na alfazabi da yake cewa ada alahu ada asanahu fastabana sana'ahu walillahi dan salati wara'ahu walamma asaba lahu kunna sana'ahu tamanna ala sirri al-usul liqa'ahu walamma ra'at qaddama wa sallati sayyidul qadim masjidat minhu abad darajar wanda aka aiko sai ki tafa kulla kan abinda annabi ya zo da shi daga wajen Allah ya warkar da kowace irin zuciya min da nan kun da daga cutan kowace irin ainihin wato rashin lafiya to har ya je inda yake cewa huwa al-qayyuru shi annabi shi ne zaɓaɓɓen mai kira ila khairu millati zuwa ga addinin da ya kowanne addini a duniya sai yake karimin annabi mai karanci ne jalilun mai girma ne min kidamin wa jillatin saboda ya fito daga mutane masu girma masu karanci sai yake hawal fakara annabi ya tattaro daraja guda biyu min waje haini ta fuska biyu hubbin shi masoyin Allah ne wa kullatin sannan babban badaɗayin Allah ne sai ce ta hallat bil ayyamu kwanaki sun yi kwalliya da annabi a hasanin ilyatin mafi kyawun kwalliya wa hallat bihil afhamu sannan hankula sun sauka a hasana millati ko a hasana illati mafi ainihin wato tsarin wajen da yake na tsari sai yake su laƙar faza man kanar rasulun imama duk mutumin da ido da annabi ya sa shi a gaba shi ya kuma rai da wanda